Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon bidiyon mu. A bidiyon namu na yau za mu yi bayani akan yadda zaka goge Gmail account a wayarka. Misali a ce ka siyo wata waya sai kuma ka tadda ta da Gmail a cikinta. To kana so ka cire wannan Gmail ɗin baka son ganin shi a wayanka. Ko kuma kana so zaka saida sai da wayanka kuma ga Gmail a kanka especially ma wanda yake amfani da tasha. ko kuma wanda yake wani business da Gmail nashi to kuma kana so ka cire wannan Gmail din amma ka rasa yadda zaka yi insha Allah in ka biyo mu daki bayan daki har zuwa ƙarshen wannan bidiyo za ka ga yadda zaka cire wannan ka goge wannan Gmail din naka ba wani abu ne mai wahala ba amma ka mu shiga cikin wannan bidiyon kar ku manta idan baka mana subscribe ba ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa mun gode mu je zuwa cikin bidiyon mu daga farko abin da zaka fara yi kawai shine zaka tafi izuwa cikin setin ɗinka wannan shine setin ɗinmu za mu shiga izuwa cikin setting bayan mun shiga izuwa cikin setin yana buɗe mana fuskar setting kenan za mu je mu nemo inda aka rubuta account ko da wayanka ba kalar wannan bace ba kowace kalar waya kake da ita abin da zaka je ka nemo shine account inda aka rubuta account da za mu je mu nemo inda aka rubuta account kamar yadda kuke gani ga shi nan gurin an rubuta account to za mu zo mu danna akan inda aka rubuta account ɗin nan bayan mun danna inda aka rubuta account kana shiga zai nuna ma duk wasu account da kake da su gashi nan dai ga account mu nan suna da yawa da ke dai mun ɗan rufe ne saboda muna da gmail ɗin tashar mu amma idan muka danna za mu nuna muku gmail ɗin da za mu goge gashi nan account na facebook ga na whatsapp da dai sauransu to yanzu bari mu shiga gmail ɗin da muke so mu goge sai mu nuna ma yadda za ka goge dare da ka zo nan gurin ya buɗe ma fuska kamar haka za ka zo ka nemi gmail ɗin da za goge ga gmail ɗin da muke so mu goge za mu danna a kan shi bayan mun danna a kan shi kana shigowa to ga gmail ɗin nan kuna gani ga sunan shi nan ga komai to a nan gurin gashi nan za ku ga an rubuta remove account remove account dare zaka za ka danna akan remove account kana danna akan remove account zai nuna ma fuska kamar haka gashi nan sai ka danna akan again za ka ga sun ƙara rubuta remove account daga gefe ba cancel ba sai ka danna akan remove account shikenan ka riga ka goge wannan gmail din ko a wata waya ne idan ka yaka shikenan ka riga ka goge gmail kada ku manta da yi wannan tasha subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗora mun gode mun gode